والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه درس لنا ناكر الثلاثين لنا وانا بتاكل أنبثنا اسم المسلم درس لنا أبوه مثلا جدا سواه mun dan fita daga cikin nassar littafin muna karanta wasu fa'idobi guda saba'in da uku dangane da bikiri fa'ida da alherai da albarkatu da nasarori da mutum zai samu idan ya dimanci zikirin Allah su subhanahu wasu hala da sai kuwa kawai da yake lamba tana muka tsaya saboda yawa na 61 to insha Allah za mu kare su yin duka fa'ida ta 61 daga cikin waɗannan fa'idoji na zikirin Allah سبحانه وتعالى في الذي آه، هو الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه في ذكري ينبي ومتم ونئل الحرفي wanda har zai iya yin ayyuka da dama waɗanda ba don zikirin ba ba zai iya su an fahimta mana idan mutum ya dimanci yin zikirin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana hore masa wani karfi a jikinsa wanda har zai samu damar ya aikata abin da wanda baya yi ba zai samu wannan ƙarfin. kuma wannan ƙarfin da ake nufi har a jikinsa ake nufi asalin wannan ya samo shi ne daga kimanin ibn qayyim ina jin ya shiro shi ne daga hadisin fatima radiyallahu ta'ala an kuntina fatima radiyallahu ta'ala anha yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan an kai ta gidan mijinta aliyu radiyallahu ta'ala anhu bayan wani lokaci kuma sun daɗe, kamar yadda muka sani ita ce mai aikin gida tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa mata dai su suke yin ayyukan gida kamar yadda ita ce al'adar kowace al'umma ga ta ita ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar wanda yafi kowa daraja a duniya amma duk da haka tana daka tana tankade tana nika tana rairaye kuma tana dafa abinci ga mijinta sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala to shine wata rana saboda tsabar aiki har hannunta ya kanta hannunta irin manzan Allah masu lama ya kanta saboda aikin gida na nika da sauransu Su shi ne wata ran na san duk kun san kisar ina jin mun sha ambata ta nan sai suka samu labari cewa manzan Allah masu lama bayan an yi wani yaki annabi masu lama ya samu bayi da yawa sai suka yi shawara da ita da Aliyu cewa ta je gida gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ta roƙe shi a cikin bayin nan da Allah a taimaka mata da mai taimaka mata aiki a gidan saboda ga irin halin da an yi mutum shi ba to da ta zo ba ta same shi ba lokacin bayan sai ta samu aisha sai ta ba ta labari ta shi kin kin gida abin da ya kawo ga kuma abin da nake so to da ya dawo aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ba shi labari da fa fatima ga abin da ta zo da shi ba complain take a ga yawa aliyu da yau ta daina abinci ba ita ta fi karfin abinci misali ba a yi haka ba domin da za ka je yanzu ana irin wannan har ana tattaunawa wai shi wai waye ne ya wajen wa mata su yi tuwo a gida haka za ka yan mata a zamanin yanzu suna cewa su ai ba wajibi ba ne wajibin miji shi ne zai nemo ko ba ina ne masu harkar yankin mata da sauransu wannan hadisi yana nuna musu ba haka ba inda wanda za a saukewa aikin gida saboda gatansa saboda darajarsa saboda daga gidan da ya fito to babu wanda ya kai da duk duniya ko akwai akwai wani gida da ya haifi yadda ta kai ta babu duk gidajen musulunci to amma duk da haka da ta zo da wannan da ta sallallahu ya dawo Aisha ta biya masa sai ya kira da sai ka yi tashi ya je gidan wata rana da kansa ya je gidan Aliyu da Fafi ba nisa ne da shi ba dama kusan kusa da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su tun da dama Aliyu shi ma dan gida ne a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi Ah, da ya je buru su ya shiga haddashi har ya zauna ma a tsakanin su sallallahu alaihi wasallam ga yar ga miji shine sai ce ni ku ba na gaya muku wani abu ba wanda da za ku faɗe shi ya fi daraja ya fi muhimmanci akan hadimin da kuka ce in ba ku suka ce eh, ya rasu da a gaya ma shi ne sai ce a kowane lokaci in an zo kwanciya in an zo kwanciya ku rika yin subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 yace in kuka dimanci yin wannan to wannan ya fi muku fadi to in ka zo shari'in hadisin cikin littafin malamai suke ta tattaunawa me alaƙar taimakon aikin gida ta kuma wannan zikiri to shi malam ibnu hajar al ne ke cewa fatima radiyallahu ta'ala daga ran da ta dimanci wannan faɗin wannan abu lokacin da za ta kwanta to ba ta sake kwamfiyan ɗin wahalar aikin gida ba hatta ba duniya saboda ne wannan ambatan ya haifar mata da wani ƙarfi a jikinta da ba ta yin komai kuma ta sake samun wannan kantar a hannunta kuma aikin ba tsayawa ya ba kuma bai ce ta daina ba kuma ba a kawo mata baran da zai mata aiki to shi ne wannan wata hikima sai da babu wanda ya santa sai Allah ashe kenan zikiri yana bai wa jikin dan adam karfin da zai aikata abin da ba dan wannan ba ba zai iya aikata to daga nan ne aka samu wannan fa'idar? na 62 daga cikin waɗannan fa'idoji ummanul akhirati kulluhum fi midmar as-sibab runa هم أسبقهم duk masu aiki don samun lada a lahira to kullum a cikin rige suke yi da musabaka kowa yana kokarin ya fi ɗaya duk masu aiki don lahira a cikin ɗaya suke ko Allah maɗauki da tsaya mana daga wasari ko ila magfira su yi rabbi kullum musara kuma dama haka ake so a rika competition tsakanin mutane wajen aikata aikin kirki ba don riya ba a don a sami lada a wurin ubangiji ba da ma manzan Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu cewa mutum ya rika duba wanda shi ya fi in a cikin lamarin duniya ne in a lamarin duniya ne ka rika kallon wanda ka fi shi ka fi wani daga cikin mutane a matsayi na rayuwa wajen abin da aka mallaka wajen abin da za a ci wajen jin daɗin rayuwa dai za ka ga kai akwai wanda ka fi idan kullum kana kallon wanda ya fi ka to ba za ka gode wa Allah ba so kake ka cin masa ka samu dukiya irin tasa ka samu matsayin irin nasa to amma in kana kallon wanda ka fi ce ka ce alhamdulillah alhamdulillah to wannan al'amarin duniya amma al'amarin lahira da aikin alherin da za a je da Allah to ka kallon wanda ya fi ka domin wannan shi zai haifar maka da kamar da mutum yake cewa spirit na competition ka rika jin cewa bari in dage nima in aikata irin abin da wancan yake aikata ko na kai matsayin da ya kai a wurin ubangiji to wannan ana san amma a duniya dangane da talauci sun na san dai wannan shi ma duk kun sani to a cikin masu aikata aiki don su samu ladansa a la'ira kuma masu rige da saura waɗanda suka fi kowa yin fintinkau su ne zuwa masu bikini masu zikiri sun fi kowa a gaba su ne a gaba wajen waɗanda tun da kun ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka karanta a baya da yake faɗin cewa shin bana ba ku labarin abin da ya fi muku ku yanta bayi ba abin da ya fi muku ku je yaƙi a kashe ku ku kashe in ku wannan abu an ambaci ya fi jihadi ce kaga a cikin musabaqar da ɗan adam zai yi don ya samu ladan Allah to lalle zikirin Allah shi shine sai kuma ta wannan hadisin ba الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده فإنه أخبر عن الله بأوصاف كماله في ذكر سببين نا ألا يدسك تباور لتصديق الرب عز وجل عبده من باب إضافة المصدر إلى الفاعل مع نسب المفعول به wannan a larabtar shi zikiri sababi ne na ubangiji ya gaskata bawan. domin kuwa a lokacin da kake ambatan Allah ana baka labari dangane da siffofi na kamala na ubangiji domin kullum kai ne mai karanta sunan Allah هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار kana jin waɗannan sunayen ma'anoninsu suna raƙa. kana ƙara sanin girman ubangiji yanzu wanda baya karanta baya ambatan sunan ubangiji yaushe zai riƙa jin sunan sami'ul alimu ne masa tasiri sami'u na cewa Allah madauki yana jin abin da yake faɗi as-sami'u kuma al kuma al'alim ka rika jin cewa duk abinda da nake aikatawa Allah yana gani duk abinda nake faɗi Allah yana ji duk abinda da nake Allah ya sani ba inda zan boye masa in ba ka ambatan Allah ma'anonin wannan sunayen ba za su latsa jikinka har ka fahimce su yadda ya kamata an fahimci wannan ma'ana dai ambatan Allah yana ƙara sa bawa ya samu gaskatuwa daga wurin ubangijinsa cewa shi ɗin ya gaskata ma'anonin sunayen Allah abu na 64 a durul jannati tubna bil zikir dur ba dauri bane durun jam'in da gidajen aljanna ana gina su ne da zikir ana gina su ne da zikir za ka ga mafi yawan abubuwan da kamar za Allah sarrafa mai ambata wanda ya kaza za a gina masa gida aljanna wanda ya kaza mafi yawan waɗannan ayyuka suna da alaƙa da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala salatan wa azkara abu na 65 الذكر صد بين العبد وبين jihar في Shi wata wata iyaka ce da aka sanya madakata aka rufe tsakanin bawa da wutar jahannama in dai kana lazimci zikirin Allah to an sa maka iyaka tsakaninka da wutar jahannama muna fata Allah madaki ya sa muna cikin waɗanda za a samu su iyaka tsakaninsu da jahannama ko ganin da Allah ta ba za mu samu mu yi mu har mu firgita ba Allah ya jefa mu aljanna a karan farko abu na 66 almala'ikatu tastaghfiru lizakiri mala'iku suna istighfari ga mai zikiri in kana zimci zikiri to mala'iku ne ma za su riƙe maka istighfari in mutum ne ya maka istighfari ba lallai a karɓa ba ko gwargwadon shi ɗin waye gwargwadon sa a wurin ubangiji tunda addu'a ce ya Allah ka gafarta ma wani ya Allah ka gafarta ma wani amma an mala'ika ne wanda baya karɓan Allah ya ce ya Allah ka gafarta ma wani kuma musamman wani kai ɗin a ce ma a cikin mala'iku an ambace ka an yi maganar wannan cewa da in ka ambaci Allah a cikin mutane irin mutanen da ka ambace shi kuma zai ambace ka a cikin wasu wasu inda su ne mala'iku to wannan kuma mala'iku ne ma har zai zama su ne masu maka istighfari abu na 67 aljibalu wal ifaru tatabaha wa tastabshiru biman yadhkuru Allah azza wa jalla alayhi duwa su da mutum zai hau da faƙo-faƙo da tudu-tudu jigawa-jigawa da mutum zai hau Da ambaci Allah a kai to duk inda ka hau wani wuri mai tudu ran kiyama sai ya yi alfahari da shi ma'ana zai rika alfahari cewa daga cikin waɗanda suka hau kai na suka tsaya suka yi zikiri akwai wani da wani da wani to sai an faɗo hatta wannan sai ya yi maka shaida kuma zai alfahari da shi ne ta tabaha za su rika ji da kansu a matsayin domin duk wata halitta ta Allah za ta zo ta shaida ran kiyama kan abin da wani ya yi a kan ƙasa za ta ba da labari ba Allah mafi ya ba mu ba sun idazul da zulzilatil ardu zilzalaha ko tsawa sannan ne wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تونسي أرانبك أسادة بعد العبارة واني دواني سن هدو أكينا سن أيكش كذا إذن الله هم النوناني أبا تبدأ من أعمر شوف ون بوينت نوانا أسادة كتا خسابة وعلا تسيوان نقولين يا بعد الشيء لأكينا to kaga ashe in wani tudu ka hau ko wani dutse ko kuma wani wuri dai sama sama ko ƙasa ko ina ne to wannan wurin zai alfahari in ambatan Allah kai a kansa kuma zai faɗa ran kiyama yana alfahari wa tastabshiru kuma suna ba da bushara suna murna biman yadhkuru Allah alaiha ga duk mutumin da zai ambaci Allah a kansu abu na 68 kafratu dhikrillahi azza wa jalla amanu minan nifaq Allahu sai ku gaskiya ne inda Allah mai ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila yake siffanta munafikai to yawan ambatan Allah kariya security ne tsayi ne daga munafinci in dai kana cikin masu ambatan Allah to insha Allah Allah ya raba ka da munafinci muna roƙon Allah ya raba mu da hanyar ma da za ta kai mu zuwa ga munafinci wa innal munafiqina qalilu adh-dhikri lillahi azza wa jalla domin ku su munafikai kaɗan ne suke zikirin Allah ma'ana ba sa ambatan Allah illa qalilan kuma da Allah maɗauke ba mu labari innal munafiqina يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا تلف نفس يا الله تبعيه أبو نصر فين ده ترى للذكر من بين الأقوم للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء في ذكري أفكان أيك دبن دبن صلى أزمين نافلة صلى الدليل تاء بإيه صدقة zumunci duk ayyuka da na kwarai to a cikin waɗannan ayyukan shi zikiri yana da wani ɗanɗano mai daɗi da wani zarfi wanda duk wani aiki ba shi da shi duk wani aikin da ba shi ba bai kai shi ba a wajen wani in dai ka lizanci zikirin Allah za ka ga cewa ba ka jin daɗi in ba ka yi shi kuma kai kokari ka kama ka gani kullum bakinka ya zama ba abin da ya saba yi sai an batan Allah to babu wata ibada da ta kai wannan abin daɗi ka tambayi masu yi za su gaya maka akwai wani daɗi yanzu ko sallah ka saba yi sallar dare ai akwai wani daɗi da take da shi gana wannan da kake da ubangiji mutane suna bacci kai ka tashi kana fuskantar Allah kana gaya masa abubuwa kuma ka tabbata yana ji yana amsa maka ba ka magana da kowa sai shi iyalinka ma suna bacci ina ba kuma ba iyalin kai kadai ne Allah madauki kuke magana da shi innal musalli yunaji rabbahu kana jin wannan ma'anonin to haka in ka shi zikiri za ka rika jin cewa babu abin da yake da dadi irin zikiri abu na saba'in الذكر يقسو الوجه نبرة في الدنيا ونورا في الآخرة في ذكري yana tufatar da fuska yana sanyawa fuskar mutum tufa ta wani haske a duniya Nubura ilimi nan nubura haske na fuska na ni'ima da alamar taƙawa da alamar nutsuwa haka sai Allah sanya maka kowa yana ganin ka ya ga nutsatsen mutum da irin annurin nan da ba a iya fassara shi a fuskar akwai wani haske da ba a iya fassara shi amma kowa yana ganin sa ya san akwai shi ko ba ka a jikin fuskokin mutane kana ganin mutumin da bai imani da Allah ba sai kaga wannan babu irin wannan hasken tare da shi kana ganin mai imani da Allah musulmi sai kaga irin wannan hasken haka kawai za ka gan shi ba kamar da ambata ba wani abu ne da in ka sa shamara ka dau fuskar mutum za ka gan shi amma kai kana gani ka ga alamar imani a fuskar mutum na ji ake so mene nubuwa yau wujuhun yau mai izin na zira ila rabbi an na zira to wannan nubura din a duniya a lahira kuma nuran Allah zai baka wani haske sosai kana tafiya da shi a hasken da za a gaji kamar fitila ba irin nubura din abu na 61 a 71 في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم ma هنا كمان من قد cewa a cikin zikiri idan mutum ya dawwama a kansa yi a kan hanya yi a gida a halin zaman gida a halin tafiya da wurare daban-daban nan ka ambaci Allah can ma ka ambaci Allah can ma ka ambaci Allah to kana yawaita wa kanka masu yi maka shaida gobe kiyama a shi ne kamar da muka faɗa su ko duk inda ka ammaci Allah to ka samar wa kanka shaidu Allahu akbar yanzu ka sawara ran kiyama baka san ma ka yi wani abu ba na alheri kana lissafa ayyuka kan lissafa ayyukanka ga wuri kaza ga wuri kaza ga wuri kaza kai baka san wani aikin ba ma ka taɓa yi a wani wuri sai a ce ga wurin ya zo ya maka shaida ya Allah ni ne fakon nan ni ne dutsen nan da wani dinnan gashi ana auna aikinsa ya tsaya a kansa ya karanta aikin kursi ya tsaya a kansa ya karatu alkur'ani ya tsaya a kansa ya yi kaza ya kaza ya kaza na aiki to duk wannan Allah ba zai bari ba sai an kawo maka sun yi maka shaida kafu a ce akwai amfani duk inda ka ya zama abin da aka san ka da shi shine mai zikirin Allah abu na saba'in da biyu kenan ilishtighali bizikiri ishtighalun anil kalamil batili min alghibati wal idan mutum ya shagalci da zikiri to ya shagaltar da kansa daga magana mummuna magana ta barna magana ta ƙarya magana ya kassa na abin da ya shafi giba da zunɗe da yafushe da surutai da labarai marasa tufe da yaɗa jita-jita da gulmace-gulmace da kuma sassar magana da ashariya da makamantan waɗannan abubuwan da ba za ka yi alfaharin ka gansu baran kiyama ko ka ga sakamakonsu ba ka da lokacin da za ka zauna a wani majalisi a ta hira ana zagin mutane ana cin mutuncin mutane to in ka shagaltu da zikiri ai ka hana kanka waɗannan abubuwan ko to shi ne ma'ana abu na ƙarshe shi ne abu na saba'in da uku a zikiru ya tsoro da shayatsina anil abdi shi zikiri yana kore shaidanu daga bawa idan dai bawa yana zunci zikirin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana kore shaidanu daga gare shi to waɗannan su ne abubuwa guda saba'in da uku wata faɗakarwa da muke jiya ne ko shekaran jiya a wani mahallin daban nake ambatawa wasu bayan Allah da muke tattaunawa da su fa'idar idan mutum kuma shi ba yana jin mun karanta ina ko mafi yawan abubuwan da ake yi a ko'ina ko kun san shi fa'idar idan mutum ya fita daga gida ya faɗi abubuwa kalmomin jimlolin nan guda uku jumla sentences ne guda uku ka lazimci faɗarsu duk lokacin da za ka fita daga gida zuwa ofis zuwa kasuwa zuwa aikinka ko me ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk mutumin da ya ya faɗi waɗannan kalmomi lokacin da ya fita daga gida yace bismillah sai ba wahala bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah shikenan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah kai kullum ka faɗa da shi ka gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum fita daga gida lokacin da mutum zai fita daga gida kana fitowa in ma ka manta ko ka hau kekenka ka hau babban kana hawa katuno to ka faɗa a kuma ka yi nisa a hanyar sai ka tuno zai ka faɗa ai ka baro gidanka yau to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi duk mutumin da ya faɗi wannan yuqalu lahu za a ce da shi hudita wa wuqita wa kufita ina ji mun taba hudu ba akan alalalla haula wala quwwata illa billah wata kalam mun faɗi wannan cewa duk mutumin da ya faɗi wannan Allah zai sa a ce da shi mala'iku kenan za su ce da shi budita kai wannan bawan Allah an shiryar da kai wa wuƙita an tsare ka wannan ne wa kufita kuma an isar maka ba dangata irin ko shi ne har shekanu sai su tarwatsa aljanu masu cutar da mutum sai kowa kama gabansa sai ɗaya daga cikin su sai ya ce da su ah, dama ku ina ku ina samun hanya ga wanda aka ce masa an shiryar da shi an tsare shi an isar masa me za ku iya masa an shiryar da shi ba zai ɓarsa ba an tsare shi ba za a cutar da shi ba ko an isar masa ɗayin da Allah ko security aka yi ko masu gadinka ko kawai a gadin gidanka ka samu wata nutsuwa sai ai waɗannan za su yi ma gadi a gida kullum kana cikin kwanciyar hankali misali ya kake bi kana yin bacci har da munsharinka da wata natsuwa zai gwargwado da za ka to ina ga a ce Allah ne ya baka shiwarar ya baka tabbacin cewa ya isar maka ma'ana duk wani mai makirci a gaya maka yau ba kofar tasirin makirci duk wani shaidani ko wani aljani mai cutarwa yau Allah ne mai tsare ka kuma ya isar maka Allah ya isa da muke yi din nan in an cuci mutum ko an zalunce shi sai ka Allah ya isa me ma'anar ta zama? ma'anar ta shi ne. ka fawwala wa Allah lamari Wani duk cikin falalar faɗin la hawla wala quwwata illa billah cewa zai sanya maka istislami kamil ka ya zama cewa ka miƙa wa Allah lamarin ka gaba ɗaya domin shi Allah abin da yake so a gun bawa shine bawan ya ce bai ita ba ka zo ka zube duk bukatunka ka ajiye ka ce ya Allah na yi kokarin in samu kaza na kasa na yi kaza na kaza na gaji ba inda nan je duk inda nan je ma ba hau wurin ka zan dawo sai Allah shi ce shikenan ka zo inda za a yi maka komai to ma'anar la aula wala quwwata illa billah ba ni da wata dabara ba ni da wani ƙarfi sai da Allah don kai wa Allah wannan sai Allah ya tsare ka ya Allah muna roƙonka ka shirye da mu ka kuma tsaye mu Allah ka isar mana duk abin da ya dame mu ya Allah ka isar mana Allah ka ba mu ah, tabbatuwa da dugadugan mu akan wannan hanya akan wannan addini addinin musulunci kuma bisa sunnar ma'aiki muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ka tsare mu daga sharuri a wannan duniya Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici ka tabbatar da mu akan ya Allah muna roƙonka zaman lafiya Allah muna roƙonka zaman lafiya Allah muna roƙonka zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya Allah kuma ka taimaki shugabanninmu akan ɗaukar matakai na maganin al'amura Allah ka karfafe su ka karfafi zukatansu duk ma'aikatan mu na tsaro ya Allah ka tsarkake zukatansu ka taimaki su akan maganin duk abin da yake matsala ce ta tsaro a wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka ka sa mana albarka a wannan rayuwa Allah ka yaye mana damuwa da firgici da tsoro da razani ya Allah muna roƙonka kuma abin da ya kuntata na rayuwar al'umma a wannan yanayi namu ya Allah ka mana maganin sa Allah ka ɗauke mana tsadar kayan abinci tsadar komai ma da ɗan adam yake bukata a rayuwarsa ya Allah ka karfafi tattalin arzikin wannan ƙasa samu Allah ka dawo masa da kwarjininsa. Allah ka ba mu kuma abinda za mu nemi abinci ta hanyar halal Allah ka wadatar da mu da halalinka daga barin haramun ya Allah kuma duk wanda ba shi da aiki Allah ka ba shi aiki wanda ba shi da wani abu da zai yi na kasuwanci ko laburanci Allah ka buɗe masa kofa wanda yake da lalaci Allah ka ba shi ƙarfin zuciya Allah ka zaburar da samarinmu ka taimake su akan aikin kirki Allah ka taimake su akan karatun su dukkan abin da suka sa a gaban alheri Allah ka taimake su akai mu ma Allah ka kara mana albarka a rayuwar mu ka tura mu akan tafarki mana da shi har zuwa karshen rayuwa wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wanne eh, shi babu wani eh, babu eh, yana tambaya akan zikirin da aka koya wa Fatima na ta ce subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 shine ke tambaye zai suke da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ai fadin kabbara ta zama 34 za su ke mata tsari wancan da muke na bayan kowace sallah sai ai kaga shine 33 33 33 to shine ake cike tsarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in barakallahu fiik wa alaikum assalam na'am na'am fita daga gida ɗaya. Eh, na'am a yi yanzu dawo sallama ba komai ba ya sallama da jama'a kuma ya shiga yau duk wata addu'a kuma da ya so yi na alheri kowane lokaci a zai iya yin eh, wannan dai ta samun wannan ran ne da shiriyar da kuma isarwa eh na'am wanda yake gadi ai ana daukar mungin kwanan nan ne gidansa haka zai je siyo biredi a can zai fita to a lokacin sai wannan abu zai je siyo wani abu ya kawo ko kuma ya gama eh, dutinsa zai tafi gida zai je wani wuri na biyan bukata duka sai ya fara duk inda za ka bar inda kake ka koma wani wuri wanda da nan wurin kwanan ka ne to ka faɗi wannan addu'a lokacin da ka na duk shiga da fita ka faɗa yawwa duk shiga da fita na to to alhamdulillah barakallahu